Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi ranar Laraba 15 ga watan Fabrairu. Za a ji yadda wasu matan aure a jamhuriyar Nijar suka yi ta maza don kare mutuncinsu. Kamar kowace ranar Laraba, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya. Akwai mu kuma tafa da sharhin jaridun ƙasar Kamaru. sannan za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum fadar white house ta shugaban amurka ta ce tun makonni uku da suka wuce aka shawarci shugaba trump cewa mai ba shawara kan harkokin tsaro michael flynn bai gaya mataimakin shugaban amurkan gaskiya ba kan maganar da ya da jakadar rasha a nan amurka kakakin fadar white house sean spicer ya ce tun lokacin mr trump da hadimansa na kudda suke ta nazari da auna batun kowace rana na yan makonni kamin ranar litinin filin ya murabus gabanin shugaba trump ya kama aiki ranar ashirin ga watan jiya mataimakin nasa mike pence ya fito a tashar talabijin ta cbs eh, ya ce filin da jakadar rasha a amurka ba su yi magana kan takunkumin da amurka ta a rasha saboda rawar da take taka a rikicin ukraine ba a majalisar dokokin amurka wakilai daga duka jam'iyyun biyu sun ce sun amince da murabus da michael flynn ya yi a zaman mai baiwa shugaban amurka shahara kan harkokin tsaro wani babban jami'i a fadar white house ya faɗa jiya talata cewa sulhu ko zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasɗinu ba tilas sai an ƙirƙiro ƙasar falasɗinu ba kuma dabarar kai ga hakan ta rage ga sassan biyu a tattaunawa da manema labarai gabanin ziyarar da firaministan isra'ila benjamin netanyahu zai kawo nan washington dc larabar nan jami'in ya ce amurka ba za ta tilasta musu sharuɗan da za a bu a cimma zaman lafiyar ba a hukumance matsayar amurka kan wannan batu ita ce isra'ila da falasino su raba yankin gida biyu inda watakil yankin falasɗinu zai mallaki zirin gaza da kuma ilahiri ko kuma wani bangare na yamma da kogin jordan da kuma gabashin birnin Odis wanda Falasɗinawan suke son ya zama hedkwatar kasarsu idan an kafa. Haka nan kuma Majalisar Ɗinkin Duniya tana goyon bayan kafa ƙasar Falasɗinu a zaman hanyar warware rikicin na gabata tsakiya. an kashe yayan shugaban koriya ta arewa kim jong-un mai suna kim jong-nam ranar litinin a wata tashar jirgin sama a malaysia kamar yadda wani jami'in 'yan sanda na kasar ya bayani jami'in 'yan sandan kasar fazil ahmad ya ce kim jong nam ya kamu da rashin lafiya tashar jirgin sama ta kasa da kasa da ke kuala lumpur bayan da ya ce ya ji kamar wani ko wace wani ya kama ko ya rufe masa fuska da ta bayansa ana zargin wata mace ce take ta aikata haka tana dauke da wani mayani ko hankacin da aka jika da guba da farko an kai shi ɗakin shan magani ko clinic da ke tashar jirgin saman amma suka yanke shawarar su kai shi babban asibiti inda kafin a yi haka rai ya yi halin nasa baturin 'yan sandan malaysia ya ce zuwa yanzu dai ba su kama kowa ba kan wannan lamari kim john nam ya bata da kaninsa shugaban koriya ta arewa tun lokacin kusan yake zaman gudun hijira galibi a wani yankin da ake kira makau da ke karkashin ikon china Ana fashin labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani babban hafsan soji a Sudan ta kudu, Janar Thomas Chisrilo, ya yi murabus yana zargin shugaba da mai da rundunar mayakan ƙasar a zaman ta ƙabilanci mai yin biyayya ga ƙabilar Satidinka janar thomas ya ce rundunar sojojin kasar da ake kira sudan people liberation army ko spla a takaice yanzu tana aiki ne ƙarƙashin majalisar dattijan ƙabilar dinka a maimakon ta kare muradun ƙasar amma kakakin fadar shugaban ƙasar sudan ta kudin atini week wanda ya yi magana cikin shirin talabijin na muryar amurka da ake kira south sudan in focus ranar litini. ya karyata wannan zargi na janar thomas wato halin da ake ciki kuma jami'ai a somalia da kuma yankin somaliland da ya balle suna zargin cewa jami'an kasar sun karɓi cin hanci domin su amince a kulla yarjejeniya da haɗaɗɗiyar daular larabawa domin ta kafa sansanin soja a birnin barbera mai tashar jirgin ruwa kamar yadda babban odita na ƙasar ya ce odita janar nur jamil fara yana daga cikin masu nazarin waɗannan wato waɗanda suke tababar cancantar kulla wannan yarjejeniya da daular ta larabawa wadda ranar lahadi majalisar dokokin yankin somali da gagarumar rinjaye ta amince da ƙudurin na wato na ƙulla wannan yarjejeniya wani sabon bincike ya tabbatar da cewa kalilan cikin waɗanda suka kamu da cutar ebola su ne suka zamanto kan umar gami na yada cutar a yammacin afirka masu bincike a jami'ar princeton da ke new jersey a nan amurka da kuma jihar jami'ar jihar oregon a nan amurka ita ma suka gudanar da sun gano cewa kashi uku cikin ɗari na waɗanda suka kamu da cutar su ne sarsarar kashi 61 cikin ɗari na waɗanda suka kamu da wannan cuta an wallafa sakamakon binciken ne cikin wata mujallar kimiyya da ake kira proceedings of the national academy of sciences kamar yadda hukumar kiwon lafiya ta duniya who ta faɗa an samu fiye da mutane 28 da waɗanda suka kamu da cutar tsakanin watan oktoban shekara ta 2014 zuwa watan maris na shekara 2015 da suka haddasa mutuwar fiye da mutane 11,000 To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Nijar inda wasu mata suka shiga ci da gumunsu. Tamar Abari gare ki. ganin yadda al'amura suka yi zafi talauci ya yi wa mutane kanta ya sanya wasu mata a nan da magaran suka shiga aikin fasa duwatsu su sayar su samu abin da za su ciyar da iyalansu na samu wasu matan na aikin fasa dutsen da ba su so na ambata sunansu ba sun faɗa min yadda suke wannan aiki kama da diga ne in mun sa muke kwalkwalota kuma muna sa hannu halau muna karatatta muna kashe ɗari ɗari kama a wuni muna yin ta jika muna samun masu sayi muna kawa kamar karfe sha biyu in mun je mu nemi abinci tsakuwa ce muke yi muna samun masaya a wuni muna yin ta dala ɗari ta jika haka zuwa an Allah ya ba mu sa'ad ciniki ga da yaya ga da yara kenan namiji in ya tafi ko ya samu ko bai samu ba akwai a hannun ki sai ki aikata a siya jika da hamsin sharatu guda kuma in mai siyan kamar mai buga dam in ya zo a bahu suna sai da mishi ko wata ɗari ko tamanin ana samun gaskiya ita kuwa maman maryam tare da yaranta take wannan aiki na sai da tsakuwa ita maryam kawai da zaman banza ne na ce gwanda su rika zagwa suna yi kenan baban su bai barin sana'a saboda yanzu duniya ba ta yarda ba ce gwanda su rika ya gida in sa ido na lissafin suna daga cikin gida saboda ya yaro ɗauko maka magana kenan suna zaune suna yin kayan in an ga mai sharar su ta riwa a sai da su samu na kashiya kenan ku ai an taimaka an rage mamin gida a sana'a ba gida kowace uwa ta gane su ma uwayen maza su gane kenan wannan ma da aka hana min sana'a an taimaka daga wani wuri tunda yanzu dan in ya huta kai kana gida baka san ba inda zai je kenan kana gida kana lissahin abin da yake yi in ba alakwal a je makaranta in ba a makaranta sai a zamna a yi wannan a cewar ɗaya matar aiki ne na karfi sai dai ba yanda za su yi don a yaƙi talauci ne kawai wallahi masassara muke kwana da ita <laughs> masassara muke kwana da ita da ciwon jiki akan wannan aiki kawai dan ya kai mu tilas ne mun samu sana a mai daɗi gaskiya muna iya sauyawa sai dai mu samu ba kuma a tilas sai mu yi wannan Tamar marabari murya amurka daga damagara a jamhuriyar nijar wannan haka yake kuma a gaida tamar kafin mu ci gaba ga wannan Cause To a gaishe ka yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmad da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Yau za mu fara takalar batun Malam Lawal Abubakar ne, wanda wani ɗan kwangila wanda ya fi shi ƙarfi da kuma sanin mutane, musamman ma alƙalai ya ƙwace masa gidansa na gado. ko kuma yake ƙoƙarin ƙwace masa saboda dai shi lawal abubakar ɗin baya da ƙarfi ko bai san manya ba wannan gidan yana wata unguwa mai suna mai tama a cikin abuja sunan wannan ɗan kwangila da ke ƙoƙarin ƙwace ma lawal abubakar gidansa shine idris usman idris aboki ne ga wani yayan lawal abubakar wanda ya rasu wanda suka yi harkar kwangila tare yayan lawal ɗin shi ya ba Idris aron wannan gida domin ya zauna kafin ya samu nasa. Daga bisani da Lawal ya buƙaci gidansa sai Idris ɗin ya yi musun cewar ai gidan nan nasa ne. Domin haka sai Lawal ya shigar da ƙara a wata kotun yanki a Buhari, inda ya nuna takardunsa na gado da na yadda mahaifinsa ya mallaki wannan gida. Kuma kotu ta gamsu cewar lallai wannan gida na Lawal Abubakar ne don haka ta ce a miƙa masa haƙƙinsa. To amma wani abin mamaki sai daga bisani shi Idris Uthman ɗan kwangila ya ce ai kotu ta ba shi wannan gida. Aka bincika sai aka gano cewar ashe wai wata babbar kotu ce ta yanke hukunci a shari'ar da wai shi lawal abubakar ɗin ne ya shigar kan cewa a ba Idris Usman wannan gida. Abin mamaki a nan shine shi lawal abubakar ɗin an riga an mallaka masa wannan gida tun a kotun yanki ta Buhari. amma aka ce wai ya shigar da ƙara a babbar kotu abin da ya ce bai taɓa sani ba bari na koma gefe mu fara jin yadda aka ƙulla wannan zalunci. Ah, assalamu alaikum sunana lawal abubakar yaron late alhaji abdu abubakar ina zama a kefi kofar fada nasarawa state yawwa to akwai ah, bayanin da ka zo da shi nan sashen wasu na muryar amurka musamman ma wannan shiri na ciki da gaskiya kan wani cin amana da aka yi ma da ya shafi gidanka na gado ko za ka yi wa masu sauraro bayani dalla-dalla mai faru eh gidanmu na gado ne da babanmu ya rasu a nan tama abuja to bayan ya rasu sai shi yayana a marigayi amadu abubakar ya kawo abokinsa mai suna idris othman ya zauna a wannan gidan a abuja shin tukuna kafin mai nisa a gidan a ma a wani layi yake kuma ko kuma cikin rukunin waɗanne gidaje yake yana eh, madera street ne kuma gidaje ne wanda marigayi babana ya gina a nan maitama e eh, sunan mahaifin a marigayi alhaji abdu abubakar to da idi ya zo ya zauna a gidan ni kuma na kasan wajen na karatu bayan na dawo ni ma na samu dan zauna a gidan kamar na wata guda sai na dawo kefi tafiya na tafiya tafiya na tafiya idris ne na gidan amudu ma yana zama a gidan kafin ya gyara wani gida nan kusa da nawa din a gaba kaɗan wani lokaci sai na samu ya nan ce ya maganan wannan gidan nawa sai ce in ya gyara wannan da zai koma ni zan koma wannan gidan amma abokin shi na zama a ciki shikenan sai na cigaba da zama a nan kifi a gona ana nan ana ta tafiya ana ta tafiya ana ta tafiya dai sai yaya na kira wani rana shi ahmadu din sai mun bayani akan cewa gashi fa suna rikici da idris akan wannan gidan nawa a shin kafin ka dawo ne mahaifin naku alhaji audu abubakar ya rasu ko sai bayan da ka dawo a'a kafin in dawo shi ne ya rasu kafin in dawo don da ya rasu ina can kasan waje din ma da bai da lafiya mun zo nan gida najeriya kafin har allah ya masa rasuwa 1992 mm-hmm. to a bayan rasuwarsa an yi rabon gado kenan shin kana nan lokacin da ake rabon gado ina nan amma na yi samu matsalan hatsari mai tsanani an yi rabon gado ina kwance a asibiti na kaduna ana kiran shi sofenal hospital a lokacin wato ma'ana da ake rabon gado ne ke ka samu rabo na gida a wannan layin na me sunan layin marketing a ah, madera street madera Mata, mata tama imani estate eh. eh na san imani estate to ah, da za a fahimta eh, bayan mahaifinku ya rasu an yi rabon gado ah, an baka gida tunanin da za a yi gida dai ya kamata yana hannunka ne ai eh haka yake gida ya kamata yana hannuna ne to amma mutuncin da shi yayana ke da tare da idris din kuma na mishi bayani ya kuma gaya ma akan cewa idris dan zauna a wurin ko ba ka ba kafin allah ubangiji ya sa ya samu nasa gidan ya koma abinda za a so a sani an ba da an raba gado yanzu an baka ɗaya daga cikin waɗannan gidaje ɗin daga nan sai mai faru daga nan sai shi yayana ya sa wani a cikin gidan abokinsa idris othman wato yayana amadu abubakar kenan ya ba abokinsa idris othman ya zauna a gidan shi ma yana da gida a unguwar eh, yana da gida to shi me yasa bai sa shi abokin nasa a gidansa ba shi a lokacin ya gaya mun akan cewa in ya gyara nasa ko baka ba zai koma Ka ji shi abin da yayana ya gaya mun kenan in ya gyara nasa zai koma to bayan ya gyara nasa din ya koma ko baka ba still Idris Othman din abokin sa yana zama a wannan gidan nawa sai na masa magana ya magana nawa gidan sai gaya ma kan cewa in dai Idris ya samu nashi gidan ko baka ba zai bar wannan gidan ce to ba damuwa tunda abokin ka ne to Idris ya samu nashi gidan don na jance na da gida ma a sokoro amma bai fita ya bar wannan gidan ba sai na samu yaya na mishi magana sai ce zai fita to daga baya kuma ban ga fitansa ba sai yaya na kira da wani lokaci yana gaya min cewa gafan da suke suke ciki da idris akan maganan wannan gidan na ce to ya kaga yanzu za a yi kuma baka ba sai na kai shi kotu da na kai shi kotu allah kuma ya taimake ni gidana ya dawo hannuna wace kotu ka kai karama na shi yayin naka wato ka gaji daidai barar abokinsa na zaune a gidan kenan sai ka ga ya dace ka yi yayan ka uwa ɗaya watakila uba ɗaya kotu eh haka ne dalili kenan don na kai shi kotu akan in karbi yanci na ne kuma shi ya gaya min ga halin da suke ciki tare da idris na haka shi ma bai ji haushin kara da ka kai shi ba eh to ko ya ji ko bai ji ba ban dai sani ba amma dai mun je kotu da shi kuma kotu ta bani gidana wace kotu ce ka kai wannan kar a buhari ofa area court buhari muna ji daga nan gida ya dawo ka kotu ta baka gida me yasa baka je ka karbi gidan ba eh na yi in je in karba amma kullum na je wurin sai in ga security security man a gidan to ni kuma maimakon in je in employing yan sanda ko wasu su zo ban dai san ya ne ne kamata in yi ba don dai na samu judgment ne ni na ganin kawai ya kamata kawai zan shiga gidana ne daga nan kuma sai na ga abun na neman ya zama wani abu daban sai na shiga bincike na sa na samu lawyer ya rubuta mishi akan cewa ya bar gidan ko baka ba bai bar gidan ba ya ce wai ai kotu ta bashi gida ta ina kotu ta bashi gida muka shiga bincike har muka zo muka samu cewa wai ni na kai kara kotu wani na kai shi kara kotu akan wannan maganan gida na ce wani kara ba an kammala shari'a a kotu ba an baka gida mai kawo maganar kotu kuma yanzu eh to ai shine mai sani baban ya daure min kai ni na riga na kara ban gidana sannan kuma shi idris othman na gaya mu akan cewa wani na karan shi a wani kotu kuma kotun ta bashi gida na ce to aje a shiga bincike lauya na yi bincike bincike ka zaka samu papers wanda duka an samu forgery ne ba wani karan idris din da ni nayi da kuma na yi karansa ai da na haifi ko a kotu ko a gani a kotu akan ni na yi kara na je na ga su takardu wanda ba haka ba bayan na ga wannan takardun da ba haka ba sai na ce ah to abin da za yi wannan lauyan ga fa abun da ka gani ga kuma abun da ake ciki saboda haka nan ka sake rubuta ma wani alkalin da ya ba shi idris wannan gida a nan kotun a high court a nan mai tama alƙalin alkalin ayu bello shine cj sai aka rubuta aka shigar da magana kotu kusan shekara ɗaya da wasu watanni kenan muna zuwa kotu sau ɗaya alkalin ya zo har yau ka ji amma shi kenan game da maganan wannan gidan na <clears throat> number 50 imani madara street imani estate abuja har yanzu alkalin bai zo ba sama da shekara guda maganin kenan mu a ce baya kotu sau ɗaya zo ya za ya alkali yana aiki a ce sau ɗaya ya zo kotu kai mai kalura yake faruwa kin eh ni na lura kan cewa shekara guda a kan magana alkali bai zo kotu ba sai sau ɗaya to ina gani akwai haɗin baki tsakanin shi da shi idris osman ɗin saboda duranan zuwan mu duran da kes ɗina ke wannan kotu alkalin baya zuwa wato ma'ana shari'ar ka ce baya zuwa amma ba wai kotun ne baya zuwa ba a ba wai kotun ne baya zuwa ba ranar da shari'a na shine bai zuwa kotu so daya ayu bello wanda shine alkalin wannan kotun ya zo so daya ma sauraro ku biyo mu a shiri na gaba domin mu ci gaba da jin bayanan yadda ake kokarin kwace ma malam lawal abubakar gidansa na gado wanda yake titin madera a imani estate a gundumar mai tama a cikin abuja a madadin nasiru adamu el hikaya ibrahim alfa ahmed ke cewar a huta lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga awwal garba da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Eden. An da ta ruwaito mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Mustabiya ya nuna wa matasan mahimmancin amfani da harsuna daban-daban. Ya yi wannan bayani ne a yayin da yake yi wa matasan kasar jawabi na murnan ranar matasa na kasar ta jamhuriyar Kamaru karo na 51 ranar 11 ga watan Fabrairu 2017. Za kuma hango jaridan Kalara an da ta tsegunta mana cewar ministan shari'a na ƙasar jamhuriyar kamaru lauren eso har yanzu ya gaza gudanar da kundin shari'a na ƙasar wanda ɓangaren ingilishi wanda ɓangaren 'yan awarin ingilishi suke bukata sai kuma jaridan the star anda ita ma ta labarta mana cewar dakarun tsaron ƙasar kamaru sun nauke waɗansu 'yan jaridu guda uku a birnin boya an yanzu haka aka an gaza ƙeyarsu zuwa babban fadan ƙasar yawunde jaridan anadol cewa ta yi jakadan ƙasar kamaru wanda yake kafa a can kasar faransa vondo ayolo ana ganin cewa shine zai zama sabon darakta janaral na ofishin shugaban kasa da ke birnin yawunde a wani kwaskwari mara ake ganin shugaban kasar zai yi wa gwamnatin sa a 'yan kwanakin nan sai kuma jaridan yan an anda ita ma ta shaita mana cewar ta yin da shugaban kungiyar kwato 'yancin 'yan awaren bangaren ingilishi na jihohi guda biyu musamman ma a jihar arewa maso yamma da jihar kudu maso yamma felix Alex Nkoho ya yi kira ga gwamnatin kasar Kamaru da ta yi kokari na ganin cewa an cimma matsaya na dawo da zaman lafiya a bangaren na 'yan awarin Ingilishi kuma ya ce ya kamata a mutunta darajan biladama. Jaridan Detant ita kuma cewa ta yi tunda ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asomo ya ɗare kan kujerar ministan tsaron na kasar a shekara na 2015 matsalar Boko Haram ya yi sauki a ƙasar ta Kamaru baki ɗaya cewar irin shirin jajircewar da ya yi domin tinkarin maharan Boko Haram. Za mu kammala sharhin jaridan namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru inda jaridan ta yi mana fashin baki na wani tashin hankali da ya faru a tsakanin makiyaya da manoman auduga a garin Mafore kilomita ashirin da uku zuwa birnin Tuburo da ke can jihar Arewa mai nisa akan iyakar kasar Kamaru da ƙasar jamhuriyar Chadi. da aka samu asarar rayuka da dama da kuma jikata al'umma mahaman awal garba muryan amurka daga kasar kamaru to a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu assalamu alaikum da rediyo muryar amurka sunana gamba barau fataskun daga tsohuwar kasuwa garin fatakun a yau ina so godiya ga allah murna da muka ji shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi magana da shugaban ƙasar amurka sannan har shugaban ƙasar amurka ya gayyaci shugaban ƙasar mu duk lokacin da ya samu dama yana so ya gan shi ta wannan abin alfahari ne gare mu sannan muna godiya allah assalamu alaikum sakin hausa na murya amurka mai magana alhaji audu mai gora kampala malamu dorin jihar jigawa na a yau ina so na jinjina wa hukumar efcc wadda ibrahim magu yake shugabanta da kuma irin kokarin da take wajen kwato 'yan najeriya su a hannun jami'an tsohuwar gwamnatin pdp da ta shuɗe a najeriya wannan hukuma ya zama dole a yaba mata saboda irin namijin ƙoƙari da suke yi wajen bin gidajen mutanen da suka zalunci 'yan najeriya suka yi rami ko suka tsaga filin suka ɓoye dukiyar 'yan najeriya a ciki wannan abin da yake faruwa a kwanan nan hakika wannan al'amari ya ba mu mamaki assalamu alaikum sashen hausa na boa mai magana aliyu karan bakwai zakka karamar hukumar sabana a cikin jihar katsinan najeriya to barin yi amfani da wannan damar in yaba wa gwamnati kan kokarin da ta na sayan abinci na sama da naira miliyan 600 domin tallafa wa 'yan gudun hijira to ba wai sayan abincin ba ne ba wani abu yadda za a da a raba shi a isa ga waɗanda aka yi domin shi assalamu alaikum sashen hausa radio america sunana ayuba garba imam katin madaki a jihar bauchi a ra'ayina na yau zan yi kira ne ma 'yan uwanmu 'yan najeriya musulmai da kiristoci ya kamata mu yi koyi da al'ummar jihar maiduguri wato borno kenan yadda musulmai da kiristoci suka haɗa kai suke addu'a mu shugaban ƙasa muhammadu buhari to yanzu kuma ga sahawan ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. fadar white house ta shugaban amurka ta ce tun makonni uku da suka wuce aka shawarci shugaba trump cewa mai bashi shawara kan harkokin tsaro michael flynn bai gaya mataimakin shugaban na amurka gaskiya ba kan magana da ya da da rasha a nan amurka kakakin fadar white house sean spicer ya ce tun lokacin mr trump da hadimansa na kudda suke ta nazari da auna batun kowace rana na 'yan makonni kamin ranar litinin filin ya yi murabus wani babban jami'a fadar ta white house din ya faɗa jiya talata cewa sulhu ko zaman lafiya tsakanin isra'ila da falastinu ba tilasta yan kirkiro da kasar falastinu ba kuma dabara hakan ya rage ga sassan guda biyu a tattaunawa da manema labarai gabanin ziyarar da prime minister na isra'ila benjamin netanyahu zai kawo birnin washington laraban nan jami'in ya ce amurka ba za ta tilasta a yi amfani da sharuɗa ko ba da sharuɗan da za a bi a cimma zaman lafiyan ba a hukumance dai matsayar amurka kan wannan batu shine sassan guda biyu su tsaye da shawara kan yadda za a raba yankin an kashe yayin shugaban koriya ta arewa kim jong un mai suna kim jong nam ranar litinin a tashar jirgin sama a malaysia kamar yadda wani jami'in 'yan sandan kasar ya bayani jami'in 'yan sandan kasar fazil ahmad ya ce kim jong nam ya kamu da rashin lafiya tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa da ke Kuala Lumpur bayan da ya ce ya ji kamar wani ya kama ko ya rufe masa fuska da ta bayansa. Mace ce ake zargi wacce take rike da wani mayani da aka jika da guba ta rufe masa fuska. to nan muka kawo karshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa anan sashen hausa musamman ma sahabu man aliyu da ya tani da wanda ya haɗa mana sautin mr salaman abo da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato charles hall ne naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a huta lafiya